Ƙasar Burkina Faso ta tarbi wasu muhimman baƙi wanda suka zo ƙasar tata daga cikin ƙasar Shen domin ran rantaɓa hannu akan yarjejeniyar da aka cimma a 'yan kwanakin da suka gabata a taron da aka gudanar na Shen Africa. Wannan ba kowane aiki ba ne face aikin gudanar da aiki na jirgin ƙasa na sufurin al'umma wanda za a yi a cikin ƙasar ta Burkina Faso. wanda tun 'yan satuttukan da suka gabata a taron da aka gudanar na farkon wannan watan wanda aka yi a kasar china wanda hukumomin kasar na burkina faso suka cimma yarjejeniya da shugabannin ƙasar shen wanda su ne za su jagoranci tafiyar da wannan aikin wanda za a fara aikin gina hanyar jirgin ƙasa wanda za a yi shi a cikin ƙasar daga babban birnin ƙasar zuwa wasu muhimman jihohi a cikin ƙasar haka zalika za a yi shi har zuwa kusa da bodar Nijar wanda ita ma kusa da bodar Mali duk za a yi wannan hanyar jirgin har izuwa can duk dai an yi wannan aiki ne domin sauƙaƙa ma al'ummar ƙasar ta Burkina Faso da kuma samar da hanyoyi na sufuri ga al'ummomin ƙasar cikin sauƙi wanda za su ringa shige da fice a cikin sassan ƙasan daban-daban ba tare da wasu shan wahalhalu ba da kuma sauwaƙe musu wasu kuɗaɗen suhuri wanda suke biya a lokacin da suke gudanar da wannan zirga-zirga na suhuri na tafiyar da rayuwar yau da kullum musamman ma a fannin harkokin kasuwanci Wace kam a halin yanzu dai kawai an sanya hannu ne domin ba da izini wanda sanya hannun wannan ne zai ba da damar fara aikin gadan-gadan wanda tuntuni dama ma aka cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu a cikin 'yan satattukan da suka gabata idan ba manta ba a farkon wannan watan dama ma wakilan kasar na burkina faso sun ziyarci wannan taron da aka gudanar a kasar china na haɓaka al'amari na yau da kullun tsakanin kasar kasashen afirka da kuma kasar china to a wannan lokaci ne aka cimma yarjejeniya wanda a halin yanzu za a fara aikin ne ga dangadan bayan sanya hannun bayan taɓa hannun wannan da aka yi a yau 20 ga watan tara shekara ta 2024 jinjina dama ma 'yan kasar burkina faso sun nuna ra'ayinsu akan tafiyar da wannan aikin inda mafi kaso mafi rinjaye kimanin 98 da wasu 'yan ɗikunne sun ba da karfin gwiwa akan ayi wannan aikin domin sun yi farin ciki da shi kuma sun gamsu da wannan aikin suna da tabbacin wannan abu ne wanda zai taimaki ɓangarorin guda biyu kuma ba shakka zai haɓaka kasuwanci da sauƙaƙe ma talakawa wani muhimmin kaso da kuɗaɗen da suke kashewa wajen zirga-zirga ta yau da kullum a cikin ƙasar ta su baya da haka shugabannin da suka jagoranci wannan taron sun yi jawabai iri-iri inda suka ce wannan aiki za a yi shi cikin gaugawa kuma aiki ne wanda aka tabbatar da za a yi shi cikin inganci domin wannan shi ne aiki na farko makamancin shi wanda za a yi tun lokacin da wannan gwamnatin ta amshi wannan mulki sabida haka ba shakka suna yi ma 'yan ƙasa fatan alheri kuma suna roƙon 'yan ƙasa su ba da haɗin kansu ɗari bisa ɗari domin tafiyar da aikin gina ƙasa don abin da ake yi ƙasa ce ake ginawa shi kuma ginin ƙasa amfanin kowa da kowa ne musamman ma ɗan ƙasa ya ce wannan aikin kai har wanda ba ɗan ƙasa ba ba shakka zai amfani da wannan shiri baya da haka wanda ya jagoranci wannan taron shi ma ya ce sun yi farin ciki da suka samu damar tafiyar da wannan aikin ya ce alaƙa tsakanin ƙasar china da afirka musamman ma burkina faso ba sabon abu ba ne ba kuma tafiyar da aiki irin wannan abu ne wanda ba yanzu ba suka fara ba kuma za su ci gaba da inganta alaƙar su tsakanin su da ƙasashen Afirka domin ci gaba da ƙarfafa alaƙa. Aiki na ƙwarai shi yake kawo yarda tsakanin ɓangarori guda biyu kuma ba shakka akwai yarda su kuma abin da ya rage masu yanzu shine su yi aiki kamar yadda yarjejeniya da dokoki suka tanadar shine jawabin da suka gudanar a wannan taron. To har yanzu dai muna kasar ta Burkina Faso, a nan kuma za ku ji yadda kasar ta Burkina Faso ta cimma yarjejeniya da wasu manyan kamfanonuwa na kasar jamhuriyar musulunci wato Iran. A wannan bangaren kasar ta Burkina Faso ta sarantaba hannu a wata yarjejeniya ta musamman da kasar Iran wanda za ta ba kasar ta Iran damar kafa wata muhimmiyar ma'aikata ta nukiliya. wato ma'aikata ce wadda za ta ringa samar da muhimman wutar lantarki mai inganci da kuma matuƙar ƙarfi a cikin ƙasar irin wutar lantarkin da manyan ƙasashe suke amfani da su baya da amfani da ƙasar baya da amfanuwa da ƙasar za ta yi a ɓangaren wutar lantarki haka zalika ma'aikatar za ta ringa fitar da wasu muhimman makamai wanda hatta makamin nukiliya wanda kuka sani za a iya sarrafawa a wannan babbar ma'aikatar da za a kafa a cikin kasar ta burkina faso wannan dai ya zo bayan da kasar ta burkina faso take kara haɓaka take ƙara da wasu manyan yan ƙasashe domin ci gaban ƙasar da kuma kafuwarta a madaidaiciyar turba wannan babban abu dai babban abu ne na farin ciki ga su 'yan kasar ta burkina faso bugu da ƙari mu da mu 'yan kasashen ias domin samun wannan ma'aikata a cikin ƙasashe irin ƙasashen da kuke ma'amala ba ƙaramar taimaka ma ƙasashen naku za su yi ba ana kyautata zaton wannan wutar ta lantarki idan wannan babbar ma'aikatar ta wutar lantarki idan aka kafa ta to ƙasar burkina faso ta yi bankwana da wasu matsantsalo da za su iya sake tasowa in dai matsala ce wadda ta fuskanci wutar lantarki haka zalaka kasar za ta ringa sarrafa wasu makamai na musamman wanda za ta ringa kare kanta daga duk wasu barazana na wasu manyan kasashe Zandar TV Band ce ta shirya muku wannan shirin sai kuma mun sake haɗewa a wani sabon bidiyo.